Ɗaliban waɗanda suka yi karatu a jami'oyin ƙasashen yankin nahiyar Asiya da Turai da kuma Afirka na samun horo a ƙarƙashin kulawar manya kuma ƙwararrun likitoci da masana kimiyyar fasahar harhaɗa magunguna kana da farfososhi a fannonin kiwon lafiyar jama'a daban-daban. Farfesa Abdulrahman Abbasheshe da ke zama mataimakin shugaban asibitin koyarwa na Aminu Kano ya yi ƙarin haske game da yanayin ɗaliban da ke karɓar horon wanda asibitin ya kwashe shekaru biyar yana bayarwa ga ɗaliban da ke nazarin kiwon lafiya a kwalejojin nazarin kiwon lafiya da jami'o'i a ciki da wajen Najeriya. Su wayannan ɗalibai kashi biyu ne, akwai wanda suke sun riga sun gama karatunsu, da haka sun zo suna so su soma aiki. To wayannan ana buƙatar cewa sai sun yi jarabawa an tabbatar cewa sun cancanta su zama likitoci su yi aiki a Najeriya. To waɗannan suna zuwa shekara ta wuce mun yi wa ɗalibai kusan ɗari takwas da arba'in suka zo nan irin wannan jarabawar aka mu jaraba a nan kuma aka ba su dan training haka na dan lokaci to akwai kuma wanda yake ba su gama ba to amma su suna zuwa sukan zauna daga sati shida zuwa abin da ya sama sannan kuma akwai wanda su kuma sun riga sun gama karatun amma sun zo suna so kuma samun gogewa to za su zauna su kuma nan gurin har lokacin da mutum ya ga cewa ya ishe shi zai je wannan jaraba zu a cikin shekara biyar dinnan suna zuwa ko kowace shekara akan samu ɗalibai kusan guda hamsin gaskiya eh, banda su wa'ancan da suka zo jarabawa kenan. Wasu daga cikin ɗaliban sun yi tsokaci dangane da yanayi da kuma tsarin sanin makamar aiki da ba da horo a asibitin korowa na Aminu Kanan. Sunana Pharmacist Jamila Aliyu. na yi karatu na a jami'ar Shu'at University alhamdulillah ina training ina a nan tsarin Aminu Kano Teaching Hospital ya yi min domin pharmacy system nasu a ka'ida in ana so kana so kai internship ana so akalla kai circulating a 11 unit na ji daɗi da aka ce mun suna da unit goma sha ɗaya sun cika tsari na internship na duniya shine accepted ana so duk unit kai wata ɗaya Dr. Aisha Muhammad. Daga wace makaranta? Gulf Medical University a Dubai. Um, na zo ne saboda um, duba marasa lafiya da kuma practical inda ake a nan gurin saboda mu a can ba ma samu mu ga um, marasa lafiya sosai kamar yadda muke gani a nan kuma ana birnin birin mu duba su mai aiki a kansu da abubuwa da yawa da ba ma samu mu a can. sai dai farfesa abdulrahman abba ya ce ko da yake akwai wasu rukunin ɗaliban da ba asalin 'yan najeriya ba amma yanayin horon da suke samu na bai ɗaya ne inda ake cakuɗa su da ɗaliban jami'ar bayero waɗanda mallakar asibitin ne za su duba marasa lafiya za a ɗau zauna da su a tattauna me yasa suka yi kaza me yasa suka yi kaza ko kuma ga yanda ake kaza da shauransu ko kuma operation ne za a ce ga yanda ake operation a yi da su ga yanda ake yi ko kuma wajen haihuwa ne za su gani su ɗauki delivery mafi yawa yanda muke da su 'yan najeriya ne amma akwai wasu waɗanda sun zo daga liberia suna nan nemi su training su su guda biyar kuma muna expecting ɗin wasu ma za su kuma zuwa saboda wannan ɗan son kwana biyu za su graduating wasu kuma za su zo to amma duk da wannan ci gaba har yanzu mazauna karkara na ci gaba da fuskantar barazanar karancin ma'aikatan kiwon lafiya la'akari da yadda galibin likitoci da ma'aikatan jiya ke kyamar aiki a asibitoci da cibiyoyin kula da lafiyar al'umma na yankunan karkara a Najeriya. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria. Ya Ubangiji sarkin baiwa, Ya Ubangiji sarkin baiwa roƙon da ni nake kullum sahe ka ba mu lahiya sarki Allah. Amin, amin, tuma amin. Amin, amin, tuma amin ya Allah. Ku buɗe kunnuwanku ku jama'a ga wata sanarwa. Ku buɗe kunnuwanku ku jama'a ga wata sanarwa. Mutanen karkara da birni wannan ku ne ya shafa.